Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon fm a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya a can kuma sai kasar ghana kuma za a iya kama mu ta alfa rediyo baya ga haka kuma za a iya jin yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com sunana zahra aminu fage. yau talata biyar ga watan Maris na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leƙa Ghana tare da wakiliyar Hauwa Abdulkarim Young Pioneer. Inda a yau shirin namu zai tattauna akan cutar bakin mahaifa ko kuma kansar bakin mahaifa. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Assalamu alaikum jama'a ni ce taku wa Abdulkarim Yonfaniya zan gabatar da shirin yau da gobe daga nan birnin Accra Ghana. Shirin zai fara da tattaunawa da unguwar zoma Malama Amina Musa akan cutar bakin mahaifa. Za mu kuma ji ra'ayoyin iyaye mata ko sun san abin da ake kira cutar bakin mahaifa wato cervical cancer. Sai wakan nan na baban jama'a sannan mu ji tasiri da wata matashiya Hajiya Zara Hassan ta yi a rayuwar al'umma. kai sai za mu fara da tattaunawar mu da bakuwarmu na yau. Assalamu alaikum masu sauraron mu a mu na yau da gobe za mu tattauna da ruwar zoma akan cutar bakin mahaifa ko kuma a ce sankarar bakin mahaifa. Ni da zan gabatar hawa Abdulkarim yau fanya. Yau da zan so bakuwar ta gabatar da kanta. Assalamu alaikum. Bai, musu alaikum ta'ala wa To ni ne Amina Musa Sule, midwife ce daga kasuwa polyclinic a wannan kasan Ghana. To, wai shin menene cutar nan na cervical cancer? To, cervical cancer dai shi ne wata cutar da ke kama bakin mahaifin mata. Mahaifin yana nan ne inda yaro dai kwanta in dai mace ta yi ciki. Amma daga bakin nan, bakin mahaifin nan wurin ne wannan cuta take kamawa. In ya kama ya yake? Well, um, yana zuwa ne in different stages. Akwai stage 1, stage 2, set 3 stage 4 amma in dai aka gano shi da sauri ana iya a kiyon matan nan ga wannan cuta. In aka gane cutar da sauri ana iya magance cutar. to ka ce akwai stage 1, stage 2 wato akwai na ɗaya da na biyu da na uku har zuwa na har na fudu. har na fudu na fudu bai da kyau kenan na fudun dai in dai mace ta kai har na fudu dai to wannan dai ya wuya ta samu waraka shi yasa muslim nan so da yawa ana so a gano shi da sauri kana da yayi a magance shi shin akwai alamu da ke nuna ka kamu da wannan cutar Mm, in dai wannan cuta ya kama ka daga farko-farko dai baka gane komi baka ganin wani alamu yana take wani lokaci kafin ka fara ganin wani alamu amma wannan ma alamun in dai ka gan shi da sauri kaka jira ka zo likita da sauri to su ne kamar mace ta sadu da mijinta she ta gan wani jini ya fito mata ko kuwa ita da mijin na saduwa tana jin ciwo ko kuma kila tana nan al'adanta ya zo shi eh, Um, jinin nan bai zuwa da kyau yana dadewa tukun ya yana zuwa like irregularly wannan duka alama ne kamar akwai matsala wani wuri ko kuwa tana nan naturally dai mace tana da discharge da ke fitowa gabanta normally ana kiran shi normal flora shin nan bai da wani wari bai da kaikai bai da komi amma dai tana nan ta gan kamar wannan discharge nan ya fara sakewa cikin kamar ya fara wari to wannan kata jira ta yi sauri ta zo zo likita a duba mata gano ko menene ke kosu wannan. Idan na fahimce ki akwai wani ɗan ruwa kenan da ke ɗan mm. fitowa gaban mace. Natural kowa na da shi. Amma idan warin shi ya sake. Eh, idan warin shi ya sake ko kin gano kaman wannan discharge nan ya fara miki kaikayi ko maybe kalan shi ma ya sake yana da natural kalan shi kin gano kaman kalan ya sake ya yi kaman wani yellowish ko ya ɗaya sake dai from normal wannan. na sha wannan dai bai ware amma in dai ya zama wani matsala da kin ji yana ware yasa wannan nan kaka jira ka yi sauri ka zo likita kano maka me ke cause wannan ababa. To wannan na early staging kenan na farko farkon kenan to shi na biyun kuma fa har zuwa dai da hudu ya su kuma su alamu ke Eh to har in dai ya tayi gaba gaban nan wannan mace nan lidin nan yayi mo shi kuma kin gan kaman gaban mahaifin wannan shi ka ta tambayi eh, likita aka sa wani abu da ake kiran shi speculum a bude gaban mace nan a duba bakin mahaifin nan kin gan bakin mahaifin yi kurji aha so wannan kurjin nan as time goes on to the stages na shi gan kurjin nan na yin yawa shi yasa in ya fara daga bakin mahaifin nan zuwa zuwa kin gan ya kama mahaifin da kanshi har ya zo ya ta gaba like a spread from even mahaifin zuwa different organs wato mm, bakin mahaifin kurjin yake mm. idan yi yawa sai kurin increase from cervix nan kin gan ya zuwa da uterus at the end of the day ya kama pelvic organs nan duka fallopian tubes duka ya yi involved isa at that stage nan dai ba abin da da ya yi at that point shi dai maybe a palliative care a manage me shi dai har kafin abin da Allah dai she sa ake so in an gano shi da saurin ka fara ganin bleeding nan kanana kanana da painful eh, sex nan she ka report da sauri ayi maka test a gano me ke cause wannan na fi so a san in ga da tifin wannan wurin. To wanga ciwo me ke kawo shi? <laughs> To um, cervical cancer dai an ce shi ne one of the curable cancers because um, an san abin da ke causing shi. Shi ne wani virus da ake kiran shi human papilloma virus. No? Human papilloma virus ko in short HPV. Uh, HPV ga yana nan ne in two forms. Akwai high risk da low risk. High risk one na shi basically ke cause cervical cancer na low risk eh, human papilloma virus na musu yana cause eh, wani wat wani abu ne da zai zo gaban mace ko gaban namiji ma ba mata kadai ke samu ba ya yi zo gaban namijin kuma ya zo ne kamar wani flowers wani growth dai zai zo around din shi nan sunan shi wax amma high risk human papilloma virus na shi ke cause wannan cervical cancer na. to cervical cancer shi cutan bakin ma shi kadai ne sankarar da za a iya a nuna yadda ake kamuwa da shi kowa. eh amma human papilloma virus na shi ke cause cervical cancer shi yasa ake yi a manage shi because sun san cause shi cause most of the cancers na ba ka gano eh, me ke cause cause cancer da kanshi wani growth ne kawai da ke ke zuwa da ba ka san me ke cause ba jikin ka nan kawai shi fara wani growth amma with the cervical cancer na is curable in the early stage nan because an san wanga virus na HPV nan shi ke cause san shi HPV shi ke haifar da cutar cervical cancer cutar bakin mahaifa. Eh. To me mata ke yi har samu shi HPV? Akwai wasu ababen da ke bar mace ta yi rauni zuwa samun wannan ciwon nan. Akwai situation da in mace nan in ta zama mai shan sigari. To sigarin nan yana da wani toxins cikin shi da ke bari in immune system mai shin nan ya zo kasa shi yasa shi bari in virus nan na jikinka ka ya atakan ya cause maka wannan cutar nan ko kuwa mace na nan tana sake mazaje mace da ke da maza muda guda dai even though yana zuwa situation kamar kila mai shin nan ma farkon auren aurenta kenan amma ya zama na mijin nan kila ya taba kwana da wani da ke da wannan cuta bai sani ba shi ya kare virus nan yasa kila ma ba mai kwana da maza daban-daban amma because mijin nan yana kare wannan virus nan yaye ba ta wannan cutar wannan cutar da kanshi ana samun shi tsakanin saduwa da namiji da namiji ba ba namijin ba ba ga mace ba zai yi ke macin kina kwana da mazaje da yawa daban-daban zai yi kuma mijin ki yake tare da shi shi kadai kike tare da shi amma shi ya ɗauko cutar wani waje ne daban sai ya kawo miki gida duk zaki ya kamuwa da shi gaskiya cutar can akwai haɗari. Baya ga shi kuma sai me? Shi kuma kila mace na nan already mace nan tana da wannan cutan da ke bari eh, gabobin jikinta ya yi rauni kamar misali mai shina da hiv hiv nan yana bari ka yi rauni ka samu kowane cuta easily shisa because immunity ka ya yi very weak nan shisa yana ya exposing ka ka samu wannan cutan cervical cancer nan masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka a cikin shirin yau da gobe. Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, suma amin, ya Allah. Amin, amin, suma amin, ya Allah. Ku buɗe kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa. Ku buɗe kunnuwan ku jama'a ga wata sanarwa. Mutanen karkara da birni wannan ku ne ya shafa. iyaye mata ko sun san wannan cutar cervical cancer wato cutar bakin mahaifa kuwa mu saurari abin da iyaye mata suke faɗi. Sunana Hajiya Jamila amaryan malam Katake, Gaskiya ne ni dai ban taba yi ba amma na taba ganin wanda ya yi cutan nan na mahaifa cuta ne gaskiya ne ba karya ake ba abinda na gani ne game da wannan cuta mahaifanka ne bakin mahaifa round nan da ke bakin mahaifa shine na gani ta je ta yi hoto ta kawo na gani bakin mahaifan duka yayi wani ya yi ja ta sa hannunta tana tabo wannan abin daga wurin da fara sanin wannan ban taba ma sani ba sunana hannatu and abin da na sani game da cutan bakin mahaifa da ake kiran shi da cervical cancer shine wani cuta ne da yake fitowa bakin mahaifa due to cells cell, cell growth kuma ana iya a preventing shi by pap smear irin kana zuwa ana duban bakin mahaifanka kuma da kana dokan vaccine hpv eh na san wai kansanin da ke damun mata cikin ban san how to put it ba wai kansanin da ke cin kasanmu shi sa yana na mu ta zuwa check up ana duban dai ko wani symptoms ne a dai sayar da shi as early as possible amma ba mu yi yawan zuwa check up ba ya zo ya turn into something sunana hawa muhammad murtala dangane da batu na cervical kansa wato cuta kenan na kansa na ma'aifa wanda yake kama kasan ma'aifa kuma tana jefa mata fiye da miliyan 50 cikin hadari daga lokacin da suka balaga har sai sun kai shekaru 65 wannan cutar dai ta zama a cikin wasu nauyuka na cututtuka na kansa masu kashe mata 'yan shekaru 15 zuwa 44 musamman ma a cikin kasashe na afirka to jama'a kun ji dai amma mu ci gaba da tattaunawarmu da malama amina. To ba ki gani yanzu zamani ya kai mu 'yan mata idan ka shiga shafukan sada zumunta sai ki gana cewa idan kika hada wani kombo idan kin hada eh, eh, kanamfari kika hada da garlic kika sa wa auduga kika jika yana taimakawa ya baki nima da sauransu. Eh wannan ababen duka su duka yana bari mace ta yi rauni cikin samun wanga cuta especially cervical cancer na because saboda um, mace na da infection a gabanta shi ba ta treatin shi ba ya dade wurin dadewan infection nan duka na bari gabobin jikin ko immunity mace nan ya yi weak shi kamar ka da na fadi a farko kamar kowane mace na da wani ruwa da ke fitowa a gabanta nan so wannan ruwan nan abin da Allah ya sa yake wurin ne ne yana nan ne ya protecting mu from samun wani eh, irin cuta kanana kana kamar infection ce sa as wannan ruwan nan na nan ki da ka samu wani infection ne yana iya ya bari ya yi rauni bai bar wannan infection nan ko viruses nan su grow amma in ka sa wasu ababai daga gaban ka ka wanke wannan natural water na normal flora nan da Allah ya sa yake wurin nan kisan ka wanke shin nan ka bari yanzu gabanka mai yayi rauni kenan in kin sa wani kamar maybe ba san su kananfirin da audugan ba ba sterilizing shi ba definitely wato akwai dauda ciki akwai dauda ciki shi sa akwai dauda cikin nan shi already kin tun bari normal flooring ki na ya wash out isan Dauda nan ya kai ga bakin mahaifan kin nan to kin ba shi dama ki nan ya cause miki ya kawo miki cuta har ya shiga ma cikin mahaifan ya fi feather dan ya kawo miki wani halaka misalin za ku karbi haifuwa kuna ku gane irin wayannan matsalan duka bakin mahaifan mace. Wani bi ma yana barin mai shi lokacin shi bai kai ba. Shi ya zo ya haifu a the end of the eh, karshe kuma bai samun jiyan duk saboda lokacin ta bai kai ba yaron bai iya ya girma kan da ya kamata. Bari bakin ya nan ya yi rauni. Ina so in san haɗarin da ke cikin wannan batun. Haɗarin da ke game da sa wannan ababen a gaban macin nan mm-hmm. shine bayan da da bar mai shi macin nan ta zo ta haifu lokacin ta bai kai ba kamar preterm delivery nan ko kuwa yana bari bakin mahaifin nan ya yi rauni ya bari kin gan mace ta yi ciki wata biyu wata uku kowane time ciki ya bata ko kuwa kin ga mace kuma eh, sa wannan ababai gaban nan mm -hmm. don ya bar bakin mahaifin ya yi raunin nan yana bari infection ya yi ya shiga ya shiga uterus na ya kama fallopian tubes na ya bari mai shi ta end up having ectopic menene ectopic ectopic nan shine in infection nan ya shiga cikin fallopian tubes nan fallopian nan shi da kanshi ya tube ne amma in akwai infections yana cause adhesions ya bari tube nan ya kakkama jikin shi shi ya bari in mace ta yi ciki kwannan bai zo ya kwanta cikin mahaifar da kanshi inda ya kamata. Shi ne inda kwan mace ke bi. Eh, wurin da eh, ruwan namijin dai haɗu da kwan ya fara fom ɗiya har ya zo ya kwanta cikin mahaifan kan da ya kamata amma in wannan mace nan mostly masu sa wannan kaya gaban su suka samu infection da ya yi severe ya yi ya bar wannan chips nan ya block ya kakkama juna shi sa ya bar kwannan bai ya flow kan da ya kamata ya zai kwanta cikin mahaifan nan da kanshi shi sa ya saura in cikin nan ya saura cikin wannan tube na ya bari at the end of the day nan don ba wurin da ya kamata ya kwanta bane ya yi girma har ya fashi aha ya cause cuta ga macen nan in ba duba da kyau ma ba ta ta rasa rayuwanta saboda wannan abun. Kuma yanzu wannan abin ya zama ruwan dare gama gari a shafukan sada zumunta. Education nan ne bai da yawa suna ganin kamar suka sa wannan kaya yana rada ya ba su ni'ima. At the end of the day nan cuta mun dai cause cause one of the causes of cancer ne ducin nan don wannan ciki a turanci ana kira shi ducin. Shi sa wannan kaya ababai gaban nan shine ducin nan. Wannan kuma is one of the causes diagnosis of cervical cancer. So in mishin ya yana dauke da wannan cutar ba ku karɓar mishin haihuwa. Ah, as a midwife na abin da damu bari ka yi ne shi dai ba mu mu duba ka in our level. Fashe ka ta ka gan gynecologist wanda ke duban specifically um, wannan yanayin gaban mace. Yanayin gaban mace wannan ababen na shi sa a that level nan da duba wannan mace nan. wannan ba a karba mai haifuwa mai shi da kanshi ma bai haifa sheki da an mata operation ne a cire diyan nan. That means cutar na da matukar haɗari. Sosai kuwa. Suna sa wani kila saboda bai gaban su ya kamu kuma wannan bai kama gaba. An zo wurin. <laughs> Kina bidan ki gwada babu wani maganin da zai kimsa mace kama. Kana ganin kamar ta haifu gabanta ya sake ko wani abu ya bar mijinta. A'a, ba irin wannan magunguna bai bari gaban nan ya kamu ba. naturally dai in ka zo ka haifu gaban nan yana nan ne kamar ta, yana stretch in ya stretch nan shi da kan shi kan da Allah ya yi shi naturally in ya stretch ya kare yana komawa back to its normal stage kamar kan da muke karban aihuwa da ka karbi da kan yaron ya fito ya kare in yana fitowa kina ganin gaban nan na budewa ne as yana zo na gaban na budewa in kan ya fito ya kare ka ja wannan babban jiki duka daga gaban mace shi gan kamar komi ya koma back to normal ka sa hannunka ma ka jawo kila wasu dauɗa jini kaɗan da ya saura ciki ma kin ganka wurin yayi tight ka ce a ah, jiki babban ga duka ya fito hannunka ma gama ya shiga ciki just in that short instance na ce kuma at the end of the day nan ki da maybe ya dan fashe kaɗan ne in a setting na mu midwives da kanmu muna dunkawa mu baka hankuri ma kaman mu dai benefits mu mu baka hankuri mu dunka amma in kila ka tiye ma ne ka ganka kamar still bai kamu kan da ya kamata ba ko ni exercise da ake gwadawa a yi muna kiran shi Kegels exercise wasu mace ma na nan kila in ta aihu tana ganin kamar kila boli na zubo mata kadan-kadan, to wanga exercise nan duka exercise ya ake yi shi kamar mace ta ce ta yi boli kamar kika yi boli kin ga kin ki kama gaban ki kadan shake ki yi nishi kuma aha so kamawa da nishin nan kama ka sake kamar kana breathe kana kama duwawun ka ka sake like aha kuma kana nishi ka kama ka sake ka kama ka sake aha so in kana yin shi frequently nan kana barin mazan sannan ya zo back to its normal stage kowane lokaci inda kake kina cikin lore ne da kin tuna dai sheki yi za mu sha ruwa da wakan nan na baban jama wadda ya mata suna da allahu ka ba tun iyaye na da rai Hajiya Fatima Zara matashiya ce da ke fafutukar yin tasiri a rayuwar al'umma. Za mu ji irin yadda ta yi tasiri a rayuwar jama'a. To, salamu alaikum. Ajiya Zara, na san kin yi gwagwarmaya cikin aikin sabulu. Kin yi ɗauko daga nisa kika kai inda kika kanka. Tasiri da kika yi cikin kwaminitinki, unguwan da kike, tun lokacin da kika tashi So, um, main main vision nani create community of female entrepreneurs, come and serve community na. So be the kind build business, serving your community is part of building your business. And again, in the, um, that's in the muka already. First of all, um, ni ne president leslie zongo muka fara organize abu muna share cikin zangonnai da zango mu zo mun gan kama akwai abubuwan da ke kamar shani ba sabta da abubuwa na kawo leslie zongo muka share newtown muka share nima muka ja muka share alkumasi so daga wurin nan kuma na zo kuma from time to time muna zo makaranta ya na kawo na ways eh, eh, makaranta empowerment wannan nan na zo makaranta makaranta ne ina gwada ma yaran makaranta kana kin sabulu for free famuri nan kuma kagan kome kake ana ganin ka ina nan shi na samu ko kamar katar ambassador wai na so zo gidana ya zo gan aikin da nake ina nan gaskiya shiga katar ambasada ya zo har gidana ya zo duba aikin da nake yi ita tambaye kan sabulan da nake yi ya so yana so meet uh, matan shi sa wurin ina samun call ana kira na wulare in zo yi magana about aiki sanin na nan northern majority chief in parliament da kan shi kira ni shi na ni na unguwan shi da sawam to wannan wuri na je kauye uku mishi na constituent mata sun kai 500 na yi kamar bakwai uku wannan kauye na bar wannan kauye na zo na zo na samu wani kauye wanda aka ce mishi some na zo kuma na je kauye na gwada wa matan garin some duka duka sabulu kike duka duka sabulu da kayan mai za a yi dai shi ya iya aikin hannu exactly da na kare na ga matan garin ba su da aikin yi ba ma kasuwar garin sai sun je wani kauye shan ce masarkin garin na son ka sani ma matan garin kasuwa saboda su suna sana gaskiya ce je in zo da manya na zo bani 17 acres for free wannan 17 acres na ina da wani mutumi na da gama gama da wani international organization na doki ma na ba su yanzu za za gina a whole community of muslims za gina birmingham university a whole community plan da komi duka ya fito next month an jan raise over 1 million pounds sterling da za a fara wannan project daga Sume insha Allah. Isa from Rin kuma na zo na je R Cape Coast na Swedro na drive from Swedro cikin azumi ma ne mu je mu train na train over mata 200 wurin kuma na kuma zo town. uh, sister na uh, Diamond da kira ni wuta na da wasu mata kamar 150 na ce ba mu na kuma training su na nan kuma yan alil Bait yan Shia na na train mata kamar wurin 200 wurin kuma na nan kuma aka aka daga ne aka wuce da ni Central America that's Belize Mayon garin ni na train matan bai mafa over 500 women na. daga wannan gari ma na yi tafiya gari gari gari wannan gari kuma na je benke na je orange walk na je spanish lookout duka kina gwada ma mata yadda duka kan da ake yin sabulu yes na zo kuma na na aka kira ni togo na zo na wuce togo kuma na nan kuma na aka kira ni uh, wani kauye na manta da sunan kauye ina ta karkare ta fete cikin gana kuma na wani ji na gwada mutane yin sabulu ni da kai nan na organize free trainees ina da advanced class na kuma da nike yin kuma a gidana muna da cikin dai na je kuma um, rehabilitation center makafai mata da basu gani da abubuwan na je na gwada musu yin sabulu isa saboda mu mu samu kamar uh, wani cooperative saboda karaja na bara bara da abubuwan nan kuma na bita bangare kuma ina ran mutum ya je sarka ya fito wani bi kan bai da abin yi shi yana karuwanci na kokari na kai wurin inda ake kulle mata daga sarka na ce na sun mata fata na gwada ma wayansu kuma abu daga wurin nan a dai muna dai cikin dai yana nan dai sometimes na mamanta ma da wurare da yawa da <laughs> na yi ban tunawa sam ina yana na wani tuna kamar na taba zuwa wani tasiri a individual tasiri a rayuwar mutane al'umma ɗaya ba so so da yawa wannan nan ba abin da nake post kan social media pages na ba but billahi da ziban ina mantawa ma suke su sai ministry suna neman su fara wani business baka da shi zaka ka solve problem me shi nan that is what you do because being a philanthropist that buhari shugaban ya fi shekara da kudi da yawa yes mai zuciya ke zama philanthropist isa a cikin rayuwar mutane da gaskiya da yawa amma wannan nan ban cika fadiwa bane ko na su na yi su da taimakawa iyaye mata wurin bangaren lafiyarsu so dewa dewa ma ya so dewa ana call na ci wani bai da lafiya isa na nan shi organize free health screening for mata su zo su kowa dai zai duba health shi kan batun shanin ciwon sikiri da baba Da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma mu a Ghana Hauwa Abdulkarim Young Pioneer da wadda ta daidaita mana sauti Julie Lazarus Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya. that's the